رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda sanarwa ta gabata a yau insha Allah maimakon wacce su da muka sabai mun samu babban bako babban malami Syekh Abdul abdulsalam baban wani daga birnin kano da zai mana lacca Allah ko a daidai wannan kuma ba koyayye ba ne da wanda suke kallon suna tv suna ganin irin darussan da yake gabatarwa kuma ya karatunsa a jami'ar musulunci kuma yana daga cikin masu himma kwarai da gaske cikin malamin da suke wanda ya bibi sa zai tabbatar da haka kuma saboda kokarin sa ne da ilimin sa shi yasa ne shawara da zo da ta da mu da cikin abubuwan da ubangiji ta ala wato ya azurta shi da shi na ilimin mu so malam yana darussa kuma yana da'awa yana yi wa azuzuka a wurare daban-daban Allah ya saka masa da asiri a bisa kira da yake a kan sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam so da kuma ta da ba ta lokaci ba kada kuma da shukuru ma الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوانا مهلتا cikin wannan dare Allah subhanahu wataala ya haɗa mu a wannan masallaci mai albarka masallacin malamin shek Abubakar Muftar Kutuk zance ko ko kuma ku tafi eh, hafizahullah wa ra'a wanda nayi matukar munna kwarai da gaske masallacin da nake hango shi daga nesa nake gano karatunsa a duk lokacin da aka sa kuma Allah ya kaddara ina zaune ba na zugudin a ce ba shi nake kallo ba karatun da ba na iya haƙura in kalli wani abu ko in ji wani abu ko da bacci nake ji in dai har ya yi zamani da daidai lokacin da ake yin wannan karatu kamar yadda na faɗa malam ni malami na ne bi a shekara ta dubu biyu da ɗaya ko kuma ta dubu biyu da biyu na zauna a aji malam ya koyar da mu usulul kuma na fahimci karatun malam sosai na haddace da abubuwan da ya koya wani har yanzu ban manta ba duk sanda karatu ya kama ko kafa hujja ko koyarwa matsala ta gifta ta abubuwan da ya koyar da mu ina iya tunowa kuma ina iya bayarwa a bisa hasken abin da na samu a wajen malam sannan da muka je jami'ar musulunci ta madina a shekara ta 2004 a lokacin su kuma suna shirin bankwana da jami'ar suna shekararsa ta ƙarshe malam shi ne ya zama kamar ubanmu a cikin ɗalibai a lokacin yana cikin jami'a a watan disamba a shekara ta 2004 muka yi karatun wato lamiya ta shekul islam ibn taimiyya wacce ake danganta ta zuwa ga shekul islam ibn taimiyya ya sa ili an mazhabi wa aqidati ruzika alhuda madal hidayati yas'alu wanda kafin lokacin ni ban taba karanta ta ba shi ya samar mana da kwafi kuma ya karantar da mu sannan na kan ware wasu lokuta na je har ɗakin malam a inda yake zaune a can jami'a masa tambayoyi akan musamman abin da ya shafi matsalolin da suka shige min duhu na alkawaidin fiqhiyya wannan ɗoriya akan abin da ma nake fa'idantuwa da shi na salo na wa'azi wanda tun muna jami'a na yi ƙoƙari na makalewa malam duk sanda za a raba ɗalibai da za su tafi iya wani shiri na sa kai da ɗalibai suke domin wayar da kan alhazai akan abin da ya zama wajibi a kansu na aikin hajji da ziyara da umara to nakan yi kokari in zama a cikin tawagar malam don in na gama nawa in zo in saurari nasa kuma daga baya ina bibiyar karatuttukansa suna ɗaya daga cikin karatuttukan da kullum suke ƙara mani himma kwarai da gaske idan mala ya ce ina da ƙoƙari wannan ne alkhairi ne gare ni kuma kullum godiyar da nake wa Allah Allah ya kaddara mun zo mun shiga cikin fage na da'awa malaman mu suna da rai wanda tabbas in suka ji mun yi kuskure to za su gyara mana wannan ba karamin lutufi ne Allah subhanahu wata'ala ya mana ba ba sani ba ko mu za mu riga su mutuwa ko su za su riga mu to amma abin da da yanayin yake nunawa shine mustaqbal din yubashshir bil khair insha Allah muna roƙon Allah subhanahu wataala ya saka musu da alkhairi akan irin gudunmawar da suke yi mana ya sanya da mu da su kuma duka ayyukan mu ne a wajen ubangiji subhanahu wata'ala to tun da malam ya ce min zan yi magana ina ta jin nauyi ina so in tambaye shi akan wani topic zan yi magana to amma ban iya tambayarsa ba na zaci ko Allah zai sa a cikin bayanin malam ya faɗa to kuma gashi malam bai faɗa ba saboda ban san akan me zan yi magana ba har yanzu alaga a mabiya ta farkin Allah subhanahu wata'ala har kullum ba sa buce mutum uku a bisa magana mafi inganci ta masana masu tantancewa da bin diddigin maganganu tun daga lokacin sahabbai har izuwa wannan lokaci su ne Allah subhanahu wata'ala ya ambace su a cikin alkur'ani yake cewa ma'auratunan kitabar alkitaba na tsafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairat wayannan kashe-kashen mutane guda uku su ubangiji subhanahu wata'ala ya kaddara su ne mabiya farki. da ubangiji ya aiko annabawa a kai da manzanni ya kuma saukar musu da littattafai domin su yi kai kawo wajen ɗora mutane akan wannan tafarki to wannan aya da take bayanin wa'annan mutane tana daga cikin ayoyin da suka ba da wahala wajen fashin bakinta musamman da yake ra'ayi ya kusa ya haɗu akan cewa waɗannan mutanen guda uku da Allah subhanahu wata'ala ya lissafa dukkansu za su ci gajiyar aljanna ranar gobe alkiyama a bisa bambancin matsayinsu a aljanna da lokacin shigarsu shi yasa wasu malamai suka kirga ta a cikin ayoyin da suke ba da wahala ko kuma ma'anarsu take rikirkitarwa ne abin da ake kira al-mushkilat musamman da yake ubangi subhanahu wataala ya ambaci zabe thumma awrathana al-kitaba alladhi nastafaina min ibadi kuma gashi a cikinsu ya fara da wayanda suka zalunci kansu zalimun li nafsi sai suka ce ya zai Allah ya zabi mutum kuma alhali yana zalunta kansa bayan a cikin alqur'ani duka labaran da Allah subhanahu wataala yake ba mu na wa'anda ya zaba a cikin bayansa za mu ga mutane ne na gari wanda kuma sani zalunci ba nagarta ba ne ubangiji subhanahu wataala ya zaɓi annabi adam da annabi nuh ya zaɓi a dangin annabi ibrahim da dangin annabi ibrahim inna allaha astafa adama ونوحا وآل إبراهيم وآل إبراهيم وآل wanda zaɓin da Allah ya musu zafi ne ya musu na cancanta saboda mutane ne na Allah ya zaɓi annabi Ibrahim da annabi Ishaq da annabi Yaqub Dukkansu Allah ya ce musu ulul aidi wal absar inna akhlasnahum bi khalisatin zikirar dar wa inna wa innahum indana laminal mustaqin al akhyar Allah subhanahu wataala yayi gaisuwa da jinjina tare da kyakkyawar addu'a ga wanda ya zaba wanda ko shakka babu ko mutane ne na garin ubangi subhanahu ta'ala ke cewa wa qul hamdulillahi wa salamun ala ibadihi na istafa amma ya akai zalimin li ya shigo cikin wanda Allah subhanahu ta'ala ya zaba wannan ya sai malamai suka ce lalle wannan ayar kafin isa zuwa ga hakikanin ma'anarta dole sai an yi tawili wanda abin ake nufi da tawili Shi ne faɗin ko kuma fayyace haƙiƙanin abin da ayar take ne wannan amanarsa karɓaɓɓiya kenan ko da wannan zai bayi zuwa ga sauka daga abin da zai iya zuwa a zuci a karo na farko zuwa wani abu da shi ma ma'anar ce amma kafin a faɗe ta sai an yi ƙarin bayani an faɗi da ni. tawilin da suka yi na farko sai suka ce ubangiji wata Ala. da ya halicci ɗan adam ya ɗora masa nauye-nauye na shari'a ya kuma umarce shi da lalle waɗannan nauye-nauyen na shari'a sai ya yi su yadda yake su sa'annan zai sami yardar Allah to Allah subhanahu wata'ala yana zuba mana idanu tare da ikonsa da kuma ganin damarsa ya ga yaya za mu yi da waɗannan nauye-nauyen to gwargwadon yunkurinka da ƙoƙarin isa zuwa ga abin da Allah ya ce ka yi sai Allah ya sauka gwargwadon yunkurinka da ƙoƙarinka a daidai lokacin da kake ƙoƙarin da yunkurin idan wani abu ya zo ya same ka na taƙaitawa da gazawa to sai Allah wata Ala ya ƙyale ka ba zai nuna maka soyayya da ƙauna ba gwargwadon yadda kai ma kabar yunkuri domin isa zuwa ga inda ya ce ka isa wannan shi yasa duk inda mutum yayi abu nagari zaka ga Allah subhanahu wataala ya yabe shi sanda kuma mutum yayi abin da ba nagari ba gwargwadon niyyarsa wajen aikata abin da ba nagari ba gwargwadon yadda ubangiji subhanahu wataala ko dai ya kushe shi ko kuma ya kushe aikin nasa ko kuma ya shiru ba zai yabe shi ba wannan ne yasa a aqidar ahlus sunnati wal jama'a wacce aƙida ce da ta ginu ƙarƙashin hasken ayoyi da kuma hadisai na annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam wanda haka manzo Allah ya koyar da almajiransa su ma suka gane suka koyar da waɗanda suke biye da su har muka gaji aqidar askil littafin malaman da aka yi musu shaida da nagarta suka tafi akan cewa ko da mutum ya tsinci kansa a yanayi na saba wa ubangiji subhanahu wata'ala idan dai akwai asalin imani a cikin zuciyarsa Allah zai so shi gwargwadon wannan imanin da yake cikin zuciyarsa haka kuma hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama suke nuna Allah ya ba mu labari akan bayansa waɗanda zai shigar da su aljanna yake cewa wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله wallazina idza fa'alu a babu babu wata wahalar fahimtar gaba ta farko ta ayar suwa ne masu suwa Su ne masu takawa sune kuna yunfiquna ra'i sarra'i ra'i daga cikin ayyukansu wal kaazimina al ghaiza wannan aiki ne mai kyau na anin nasu shi ma aiki ne mai kyau wallahu yuhibbul muslimin wannan kuma duk kyautatawa ce in an yi dan Allah sai Allah ce wallazina idza fa'alu fahishatan har yanzu dai muttaquna ne amma daga cikin sifofin su na takawa shine idan suka aikata fahishatan idan aka ce fasha al larabci shine dukkan abin da yawan yayi yawa abin da yawan yayi yawa ko da abu mai kyau ne idan ya huce masa misali in abu ana so ya tsayi sai tsayin nasa ya wuce misali to wannan ya zama fahish wajidin kajidin rimi laisa bi fahishin idza hiya wala bi mu'attal to kamar da Imrul Qais ya faɗa ke yace tana da wuya kamar wuyan barewa amma laisa bi fahishin tsahon sa bai wuce misali daga nan sai kalmar ake amfani da ita akan dukkan abin da ya nuna to a shari'ance kuma aka ce fahish abinda malamai suka ce shine dukkan aikin da ubangiji zai iya yin fushi da kai in ka aikata shi tun daga kan shirka zuwa zalunci zuwa abin da yake kasa su qul inna ma harrama rabbi al-fawahisha ma zahara minha wa ma batan wal ithma wal baghy بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون duka wannan zai iya shiga cikin tafsirin al sannan aikata irin aikin mutanen annabi duk zai iya zama cikin al kamar yadda Allah subhanahu wataala yake cewa a innakum latatun al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin min al sannan kuma zinama Allah subhanahu wataala ya faɗe ta a matsayin fahisha kamar da Allah ya ce wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila sannan mutum ya auri matar mahaifinsa da ya taba aure da gangan yana sane wala tankihu ma nakaha aba minan nisa'i illa ma qad salaf innahu kana fahishatan wa maqatan to anan Allah subhanahu wataala bai fayyace wace irin fahisha ba amma kowace iri ce saboda an kawo ta na kira wallazina idza fa'alu fahishatan annakiratu fi siyaqi sharti ta'um wallazina idza fa'alu fahishatan wa'anda in har sun aikata babban laifi wanda zai iya gadar musu da kushin Allah aw zalamu anfusahum ko dai zanto aw zalamu anfusahum din aw nan da ma'ana wa zalamu anfusahum tunda duk wanda ya aikata bakin laifi wanda Allah baya so ya zalunci kansa ko kuma ya zanto fahisha din za ta dau ma'anarta zaluncin kai ma shi ma zai iya daukar ma'anarsa kamar da malamai suke bayani zakarullah sai su tuna fastaghfiru li dhunubi sai su bada su ne gafara su to anan sai malamai suka ce ashe mutum zai yi yana kan tafarki amma kuma shaitan zai iya zuwa ya ja shi ya rinjaye shi har ya aikata wani laifin da ubangiji subhanahu wata'ala zai iya fushi da shi a sakamakon aikata wannan laifin nasa shi yasa ubangiji subhanahu wata'ala yake gaya mana cewa wanda za su shiga aljanna idan suka zo shiga aljanna sai an kankare musu mafi munin abin da suka aikata liyukaffirallahu anhu aswa alladhi anhu da ƙarshe sai Allah ya kankare musu mafi munin abin da suka aikata a duniya kuma sai Allah ya saka musu da mafi kyawun abin da su kasance suna aikatawa a duniya a can lahira kan sai Allah ya ba su ladan su haka a hadisi ya tabbata a cikin sahih muslim da sunan ibn majah Abdullahi dan Umar Allah ya kare da a gare shi wanda suka tambayi Abdullahi dan Umar cewa shin Annabi sallallahu alaihi wasallama bai gaya muku yadda Allah zai yi da mutane bane ranar gobe alkiyama game da abin da ya shafi ganawa ta sirri da kowa zai tsakanin sa da Ubangiji kusa akwai ganawa da kowane ɗan adam kamar yadda hadisin Abu Barzat al-Aslami Allah ya kare yadda a gare shi ya faɗa cewa la tazula ko lan tazula qadama abdin yawm al ta hatta yus'ala an arba'in wannan tambayar za ka tsaya ne daga kai sai ubangiji subhanahu wataala in kullu man fi samawati wal ardi illa ati rahman abda kowa zai zo kuma shi kadai to sai suka ce manzo Allah bai ba ku labari wani ku sahabbai game da abin da ya shafi ganawar da ubangiji zai yi tsakaninsa da mutane sai ce ya ba mu labari daga cikin abin da ya gaya mana cewa ubangiji subhanahu wataala zai sa a kirawo bawansa a zo da shi nan katarninsa ubangiji subhanahu wataala ila kanafi sai ubangiji ya ce da mala'iku ku bujiro masa da ƙananan laifukansa idan aka bujiro masa da ƙananan laifukansa sai a gaya masa cewa kai kai kaza kai kai kaza kai kai kaza haka ne to mutum ba zai iya inkari ba ba zai iya mayar da laifukan nasa ko ya musa kana da wani uzuri sai ya shiru a wata ruwaya hatta idan wanda annahu halik har sai mutum ya gama sakankancewa cewa shi kenan ya gama yawo sai ubangiji haka kawai cikin ikonsa da kudurarsa da ganin damarsa sai ce ku sanya kowane bigire na ɗaya daga cikin laifukan nan ku sanya lada a wuri ij'alu makana kulli sayyi'atin hasanatan iya kananan laifuka sai sigara da mumini ne ya yi imani amma kuma shaidan yarin jaye shi ya saba wa Allah a wasu abubuwa da ya san su da waɗansu abubuwa ma shi bai ma san cewa Allah subhanahu wataala zai tuhume shi akan abubuwan ba wa badalahum min Allah ma lam yakunu yahtasibu abinda ba kai baka da tsammani ba sai kaga ya bayyana a gaban ku take sai ubangiji subhanahu wataala ya sa ayyukan jan wannan munanan ayyukan nasa sai a tara masa kyawawan ayyuka a wurin sai ya yi hukuri sai ce ai rabbi ya ubangiji ai akwai wasu manya-manyan laifukan da na ban su a sai ubangiji su ala ta'ala ce to ai na sitirta ka lokacin da ka yi su a duniya ya ba zan gafarta maka ba kuma a nan lafiya sai ubangiji ya gabata musu sai a shiga da shi a jami'a wannan hadisin yana nuna mana kenan ya samu wannan alfarman ne ta ubangiji subhanahu wataala saboda asalin imanin da yake da shi a cikin zuciyarsa kila da wani abun da ya aikata kuma wanda shi bai ma san ya aikata shi ya cancanci wannan abun a wajen Allah wanda wannan ya daga cikin hanyoyi da ubangiji subhanahu wataala yake yi wa bayan sa rahama ya canja musu daga wani yanayin zuwa wani yanayi kamar yadda malamai su kai ba a hadisi ya tabbata a cikin sahih bukhari hadisin Umar Allah ya kara yadda a gare shi yake cewa wata rana muna wajen Annabi sallallahu alaihi sai aka zo da wani mutum sunansa Abdullah wa yulaqabu bil himar ana masa lakabi da al himar jaki ya sha giya sai manzo Allah sallallahu alaihi ya ce ku dauke shi ku je ku yi masa bulala an dauke shi za a tafi da shi sai wanda daga cikin sahabbai ya ce la'anaka Allah kai dai kan Allah ya tsine laqala ma ta'tina wa anta sakara a wata ruwaya wa anta tashrabul kham akan kawo ka da yawa kana maye ko ka sha giya to manzo Allah sai ji wannan ba Allah ya tsine wannan ya kuma zage shi sai manzo Allah ya ce la tal'an kakka tsine masa kakka ƙara zage shi fa inni ma a'lamu illa wa huwa yuhibbu Allah wa rasuluhu domin iya sani na da shi yana son Allah yana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to anan manzo Allah sallallahu alaihi ya yi masa shaida da mafi tsadar ayyuka na ibada shine san Allah da san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin hatta ibada ta kulfi musamman muhabba domin da ba su Allah ba da ba za ka bauta masa ba da ba so Allah sallallahu ba da ba za ka ɗaita shi wajen biyayya ba wanda ba za ka kowane wani ba in ya saƙa wa Annabi sallallahu alaihi wa ala sallam wanda kuma duk wanda ya so Allah abinda ake sa rai in dai yi daidai to Allah ma zai so shi to kaga Annabi sallallahu alaihi sallama ya ce a yi masa haddi saboda Allah ya ki jinin aikin da ya aikata sakamakon haka manzo sallallahu alaihi wasallama ya zartar da hukuncin Allah a kansa wanda ko shakka babu a lokacin da ake masa hukuncin Allah baya son sa akan lebin da yake shi yasa ma yace a zare shi a yi masa ko koda kuwa wannan hajjin zai iya kai shi zuwa ga mutuwa amma a gefe guda kuma abin da ya tabbata a cikin zuciyarsa na wannan ibada ta muhabba annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya tabbatar masa da shi da wannan sai malamai suke cewa wato zai iya yiwuwa a cikin zuciyar mumini a samu biyayya ga Allah gurgudan taufiki da dacewa da Allah subhanahu wataala ya masa kuma a samu kuskure na sabawa Allah to Allah yana son ka da abin da kake yi na biyayya kuma yana kin ka saboda zaluntar kanka da kai wajen wa shedan domin sabawa Allah subhanahu wataala to amma a gefe guda ba wani wanda zai saba wa Allah ya zama ba karkashin ilimi da sanin ubangiji subhanahu wataala duk da cewa wala yarda li ibadihi kufur Allah ba zai yarda ya ji daɗi don bayansa sun yi kafirci ba kuma wai za fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alayha a wajadna 'alayha aba'ana wallahu amarna biha sai Allah subhanahu wa ta'ala ce qul inna Allah la ya'muru bil fahsha Allah ba zai taba ka. kai wani abin da yake ba daidai ba a ala allahi ma la alamu. za ku dinga faɗar abin da ku sani bane game da abin da shafi ubangiji subhanahu wataala Ba amma duk da haka wallahu khalaqakum wa ma ta'malun duk abin da kuke aikatawa Allah ne ya halicce kuma shi ya halicci abin da kuke aikatawa din halitta ta asali da kuma halitta ta kaddara wacce take babu wani abu da zai fita daga karkashinta amma kuma son abin da yadda da shi inda ya zanto ba daidai bane Allah subhanahu ta'ala ba zai so shi ba ba zai kuma yadda da shi ba sai dai kuma ya hukunta cewa dole sai hakan ta faru to saboda haka sai Allah ya soka gwargwadon biyayyar da kake masa kuma ya kika gwargwadon saba masa da kai amma abin da malamai suka haɗu a kansa shi duk mutumin da yake zaluntar kansa wajen saba wa ubangiji subhanahu ta'ala to ana jiye masa tsoron kar a cika masa da wannan yanayin da yake ciki domin annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce mutum za a tashe shi ne da abin da aka cika masa shi to idan har ya zanto ƙarshen al'amarinsa an cika masa da abin da ba zai burge ubangiji ba kuma Allah subhanahu ta'ala ba zai so shi ba to ana jiye masa tsoron abin da zai je game da shi a gaban Allah subhanahu ta'ala. to Allah da ya halicci shaitan ya halicci sabubba da shaitan yake amfani da su wajen fatar da dan adam ya halarce su ne bisa hikima daga cikin abin da ya bayyana karara na hikimarsa shi ne domin ya ƙara tantance suwaye bayansa masu rayayyar zuciya kamar da shekul islam allah ji kansa da rahama a cikin fatawa da cikin Kubra da cikin irshida sirat mustaqim da littattafansa da yawa yana yawan maimaita wata ibara wata ran ya nakalto ta daga cewa wa qala ba'dhu wata ran kuma ya faɗe ta sarjan kamar shi ya faɗe ta wani shi ma ra'ayinsa ne cewa laulam yakun laulam takun at-tawbatu ahabbu al-a'mali ilayhi lamabtala bi-dhanbi al khalqi alayhi ko al khalqi alayhi ba daban tuba na ɗaya daga cikin manya-manyan ayyuka da Allah yake so ba to da ubangiji subhanahu wata'ala ba zai jarrabi waɗanda suka fi daraja a idansa su ne annabawa ba da yin abin da ba daidai ba abin da ake nufi da yin abin da ba daidai ba a haƙƙin annabawa zai iya yi wa abubuwa ne guda biyu ɗaya in kai shi kana da maki ɗari ɗaya kuma kai shi kana da maki tamanin a haƙƙin annabi zai tafi abin da yake maki ɗari kai kuma aikin ka ɗan jigari jigari in ba ka ƙarasa tamanin ɗin ba ma ko sittin ka samu za a iya yi ba to shi kuma annabi idan ya san ko bisa ƙaddara ta ubangiji da hikima domin a nuna mana cewa in har annabi ya zan haka to wanda ba annabi ba kuma ya zai kasance to sai ubangiji subhanahu wataala ya kaddara su annabawan a madadin su aikata abin da yake Alhassan, sai su aikata alhasan wanda su kuma hakkin su shi shine fi dacewa da karbar su in Allah ya ga ma sai ya rike wahayi zuwa wani lokaci sai su aikata abin da yake hasanun ne amma ba a ahsan ba sai ya zama a hakkin su zai iya zama kuskure da laifi amma a haƙƙin wasu su kamala ce kamar misali abin da annabi a Yunus yi. ai ba saba wa Allah subhanahu wa ta'ala ba amma abin da ya aikata a haƙƙin na nabi ya kamata ya aikata sama da haka misali ya kira mutanen sananai nawa akan su bi Allah sun kibin Allah sai ya fusata akan kibin Allah da suka sai ya fita daga garin bai jira sakon Allah subhanahu wataala ya zo masa ba wanda shi kuma ya kyamaci zama da su ne saboda ba sabon Allah subhanahu wataala kaga wannan abu ne mai kyau ko a yanzu haka a mu na 'yan adam idan ka ga cewa ka faɗakar da mutane ka nuna masu tafarki madaidaici sun yi bi to ya za ka yi da su na inna ma anta muzakkir lasta alaihim bi musaitir sai ka tashi gaban su daga koro wanda hakan abu ne mai kyau a wajen ka amma a haƙƙi na annabi wanda yake neman shirya mutanensa annabi sallallahu alaihi ba haka yi ba zama yi din ya ci gaba da kokari kuma Allah subhanahu wa ya tabbatar da shi akan haka shi yasa sai shi ya fita da ya fita Allah subhanahu wa ta'ala ce wa zannun idh zahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdir alayhi shi a iya da kansa ba ba saba wa Allah ya kuma Allah ba zai kama shi ba zai tuntata masa akan fitar da shi sai Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar masa da jarrabawa wanda a jarrabawa sai ya fahimci wancan abin da ya yi ba shi ya kamata ya ba kana da su mati Allah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin sai tuba tare da cewa matsayinsa matsayi ne na annabi manzo annabi mursali wanda Allah ya aiko shi zuwa ga mutanansa to kaga anan yana cikin afdalil khalqi a wajen Allah tunda annabi ne manzo amma duk da haka dan Allah ya gwada mana muhimmancin duba ba wai dan tawayar ba dan tawayar annabi Yunus a wajen Allah ala ba sai Allah ya jarrabe shi da wannan aikin wanda ba shi shine ahsan ba kunan take sai maza maza ya koma zuwa ga Allah to sai matsayinsa ya fi matsayinsa na da sai Allah subhanahu wataala ke cewa ba na barna bil ara'i وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى مئة ألف sai Allah ce gaba ɗaya sai suka yi imani to kaga hatta ma a zahirin zamantakewa tsakaninsa da su sai zanto wannan abin ya zame masa wani alheri kuma a gefe guda ya zama darasi ga duk wanda yake ba annabi ba cewa idan yayi wa Allah ba abin da ba haka ya kamata ya ba Allah zai iya jarraba satin a duniya to shine abin da maganar shekul islam da ibn ta ke nuna cewa ba da zan tuba na ɗaya daga cikin manya-manyan ayyuka a wajen Allah ba da ba zai jarrabu mafiya girman girma a idansa a cikin halittunsa da yin laifin da za su cuta ba amma annabawa sun sifantu da kamala mutlaka a cikin 'yan adam da baki ɗaya babu wani mutum da ya kai annabi ba a taɓa samun wani mutum da ya kai annabi kwakwalwa ko ya kai shi ilimi a abin da yake da alaka da shari'a ba kuma taɓa samun wani mutum da ya kai annabi tsarki da matsayi a wajen Allah subhanahu wataala ba shi yasa muke cewa wanda kuma aqida ta ahlus sunnati wal jamaa in za a faɗi sai na Abubakar da matsayinsa sai a ce wanda yake mafificin halittu banda annabawa da su annabawa darajar su dabanci hatta magana ma an sai an zaɓi lafazin da ya dace a gaya musu wannan kenan sai Allah subhanahu wataala ya yake jarrabar bayansa da ya kaddara masu shiga aljanna da aikata laifi ba don kowa sai dan in sun yi laifin su tuba su koma zuwa ga Allah subhanahu wataala kamar yadda ka'ida ta tabbata cewa la zamba ma al-istighfar la taubata ma al babu wani zunubi da zai zauna ya ci gaba da bin mutum alhakin zunubin ya dinga bibiyar mutum inda zai yi istighfar ya duba zuwa ga Allah kamar yadda ba wata tuba da za ta yi mutum amfani in har ya yanke shawarar ci gaba da zama a cikin laifin kuma ya dinga cewa Allah na tuba idan ka ɗauki abin da annabi adam ya yi tsakaninsa da shaitan shaitan ya saba wa Allah ta hanyar yin girman kai ya yi girman kai ya ce ba zai wa annabi adam sujada ba shi kuma annabi adam ubangi sauran da cewa wa laqad ahinna ila adam min qabl fa lam naj wa lam najid lahu azma Allah ya yi alkawari da annabi adam kan cewa kar ya ci ganyen bishiya amma annabi adam bai dage ya yaki abin da ya rufe shi ba a matsayin sanadan ɗan adam to kuma Allah bai ga damar saukar da isma a daidai wannan wajen a tattare da shi ba domin shi ma ya zama darasi kuma domin Allah ya ƙara masa wata daraja domin abinda a gida suke cewa daraja annabi adam bayan an fito da shi a aljanna ta fi darajarsa lokacin da yake aljanna saboda ibtila'i na rayuwa kamar yadda Allah subhanahu wataala yake cewa inna hadha aduwwun laka wa li zawjika fala yukhrijannakuma min al-jannati fatashqa gashi kuma ya fito da su daga aljanna kuma sun sha wahala saboda aljanna inna laka alla tajua fiha wa la ta'ra wa annaka la tadmu fiha wa la tadha amma gashi ya fito ya ji yunwa ya fito ya sha wahalar rayuwa kuma ya yi haƙuri kuma Allah subhanahu wataala ya ƙara bunƙasa darajarsa a cikin suratu taha Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa adamu rabbahu fagara sai annabi adam ya sauka daga umarnin da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya dora shi akai saboda babu wani dan adam da zai iya tsayawa ya tinkaru waɗannan salo-salo na rudar wanda aka yi wa annabi adam ya ce shi zai iya sha wanda kuma asali abin da ake kira shi shine barin turbar da aka dora ka kai, ba tare da an kalli wani uzuri ne ya sa ka bari ba to a fassara a ce ma a sa adamu rabbahu sai annabi adam ya saba wa ubangiji sa to ya kamata a yi bayani wani irin sako domin Allah subhanahu wataala ya ba annabi adam dukkan wani uzuri a cikin alqur'ani Allah ya ce ba wasu wasu lakum ash sai shaytan gizo ya sanya musu wasu wasi wanda kuma dama Allah bai halicci dan adam da zuciyarsa a yanayin da ba zai iya karbar wasu wasu na shaidan ba sai dai Allah ya kiyaye shi kuma ya tabbata ya tabbata cikin sai muslim cewa a lokacin da Allah subhanahu wataala ya halicci annabi Adam ya ya fafa yumfin da ya halicci annabi Adam ya shi a cikin aljanna gurgurdan yadda Allah ya so ya shi to shedan da ya zo falamma ra'ahu ajwa da ya ganshi yana da ciki alima annahu khalqun la yatabala sai ya gane cewa wannan halitta ce da ba za ta iya mallakar kanta ba tun daga lokacin shedan yake ganin in aka dora shi akan wannan halittar to zai iya cin nasara a kanta to Allah subhanahu wa ta'ala ya ga ya cewa shedan ya sanya masa wasu wasu sa'an nan kuma Allah subhanahu Ta'ala ya ce wa ya yi musu rantsuwa la’alla ya rantsa musu da Allah su kuma san girman kowa ba sai Allah kuma a lokacin ba su taɓa cin karo da wani wanda ya zai iya rantsuwa a kan ƙarya ba ko wanda ya saba wa Allah Don haka kai masu da yawa za a yi maka rantsuwa da Allah a bude ka kuma sannan ya zo musu da wani abu mai kyau cewa nasiha ya zo yi musu inni kuma laminan nasihin a cikin wannan ma hadda rantsuwa ɗin inni ga inna wacce take harfi taukidin lakuma ga taqdimu alkhabar alal ala wanda shi ma domin karfafa zance ne sannan kuma laminan hina bai ce ma nasu hina zai ce laminan nasu hina dan ka ƙara ta kankancewa akan cewa tim ne da su guda ma wanda shi yana ɗaya daga cikinsu, in kuma kai ma kana da awa kai ma na zikin ne to duka tafiya ku daya Allah subhanahu wa ta'ala ce fadallahu ajruhu to kuma take sai Allah subhanahu wa ta'ala ya gwada mana cewa annabi Adam bawa ne na Allah take yana barin wannan turbar da Allah ya dora shi to sai maza maza ya koma zuwa ga Allah ya sake tuba sai Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓi sa fatalaka Adam ya rabbi kalimatin fataba alayhi da haka duk wani ɗan adam da zai saba wa wani da kowane irin nau'i na sabo komai girmansa idan ya tuba ya koma zuwa ga Allah kuma Allah ya karɓi tubansa to babu kuma maganar waya masa tashi tashi na akan wannan saban ne to dan Allah yana ga wani sifofi na ibadar rahman yake cewa والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا kaga anan ubangiji ya nuna mana ya sifar ya ya jero mana wasu munanan ayyuka shirka kisan kai zina wayannan suna ɗaya daga cikin munanan ayyukan da Allah ya tanadi hukuma ne tsanani ga wanda ya aikata su sannan kuma Allah subhanahu wa ce amma duk da haka illa man sai wanda ya tuba yayi imani yayi aiki nagari to wannan in tubansa ya kai ma ba ma wai a yafe masa zunubin ba sai Allah subhanahu wataala ya babbiru Allah sayyi'ati hasanat dai daga cikin tafsirai guda hudu da malamai suka yi Allah sai ya bashi damar aikata kyakkyawan aiki a gurbin mummunan da ya aikata a baya ko kuma wata daga cikin fassara wacce ta dace da hadisin na makawa na Abdullahi da Umar yubaddilu Allah sayyi'ati hasanat sai Allah ya ce a tsince munanan ayyukan a dora kyawawan lada na kyawawan ayyuka a wurin wa kana Allahu ghafurur rahim al-imam Abu ibn Abi da ah, da Abdul ibn Hammam as-Sam'ani Abu ibn Abi Shayba a cikin ah, sannan da Abdul Razzaq shi ma a cikin da isnadi wanda yake ingantacce insha ahmad shakir ya inganta shi da yawa da sun malaman hadisi wasu kuma sun hasa da sinadin daga abu burda ibn abi musa al-ash'ari Allah ya kare da a gare shi yake cewa lokacin da abu musa al-ash'ari ya zo mutuwa to ya dinga fadar wata magana yana cewa na ku fitina wani mutum wanda yake da gurasa ko biredi to idan ya faɗa ba sa iya tambayarsa kila sai ya suma ya farfado an san da yadda mutuwa take ja'ala yaqul ya bani yadhkuru sahibal gharib udhkuru sahibal gharib sai dai suka samu damar tambaye suka ce waye ne mai gurasa waye mai biredi sai ce wani mutum ne cikin mutanen da suka zo kafin ku wannan hadisi ne wanda yake asar ne mawqufun ala abi musa al-ash'ari amma malamai sun ce lahu hukumur raf' saboda ba zai yi abu misal ashari ya faɗa da ka ba dole sai ya zarto yana da masaniya akan cewa annabi sallama ya faɗa ko kuma abin ya dace da shari'ar da annabi sallama ya zo da ita wa ma ata an sahibin bi haythu la yuqalu ra'yan hukum rafu ala ma qala fil mahsul nahwa man ata wal hakim rafu bi hadha athbat kamar da iraki ya faɗa wanda kuma wannan shine ra'ayin jumhur na masuliyun shine abin da a fasar jinin razi Allah ya kansa rama a cin almasu ya kawo cewa inda sahabi ya faɗi irin wannan maganar tunda ba za a faɗe ta da ra'ayi ba to sallamawa ake kamar matsayinta kamar a ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to wannan sai abu musala shari ya ce wani mutum ne da ya zo ka da aka yi shi a al'ummar da suka gabata ya kasance ya bauta wa Allah shekara saba'in a cikin hasumiya wuraren bautar su to baya sakkowa sai su daya a sati wata ruwaya ta bayyana ranar da yake sakkowa da Allah ranar da yake zuwa ne ya yi cefa ya yi wasu abubuwa da zai je ya ci gaba da amfani da su tsawon rabuwar kwanaki la'alla wa ala to a cikin wannan shekara saba'in gaba ɗaya ibada ce da bauta Allah kaga yanayin da Allah zai kaunace shi ke wannan bawan Allah sai wata rana shaidan ya kawata masa wata mace sai ta birge shi sai ya neme ta sai ya zina da ta kwana bakwai kaga anan duk da cewa mun man kana qabla kun sharu man qabla ya hada tsakanin abinda Allah zai so shi da abinda Allah zai ki shi to bari ku fassara wannan a zahiri to sai ya farfado daga cikin kauce hanyar nan ne sai tuna cewa yayi wa Allah abinda Allah baya so kuma ya saba wa Allah da haka sai maza maza ya ɗautar batu ba, sai ya fito daga wannan sauma tasa sai ya shigo cikin jama'a to la ya fito watan illa sajada lillahi sajadatain duk taku ɗaya sai ya yi sujada ma'ana sai ya yi a biyu to kafin ya zo cikin gari ya jikinsa ya mutu ya gaji to da zo sai ya tarar da wasu mutane miskinai su goma sha biyu sai ya fada cikinsu sun zama nawa kenan a shi akwai wani rahil wani malami mai bauta mai ibada a irin wannan lokacin shi kuma kullum yana kawo sadakar abinci gurasa kenan ko biredi guda goma sha biyu yana aiko wani mai hadiminsa ya kawo ya raba waɗannan miskina to yanzu sun zama sha uku shi kuma hadimin bai san cewa sun ƙaru ba su ma bai zo a ransa cewa sun karu ba hadimi ya zo sai ya fara raba gurasa nan sai ya raba mutum goma sha biyu aka yi sa'a wannan bawan Allah ma ya samu dama gashi a yanayi sai mutum ɗaya bai samu da sai ce ina nawa sai ce a ah, na ka sai ce a baka baka ya ce to ku duba ko wani ya karɓi guda biyu sai aka duba suka ce kowa ɗaya ɗaya karɓa kuma ba su samu ikon gane cewa sun samu ƙarin mutum ɗaya ba sai ce wallahi malaka indi ne. ba ka da wata gurasa a wajena sai ya tafi sai rashi yana kuka wanda ba Allah a cikin yanayin sa na tuba da neman kusanci zuwa ga Allah sai ya yunkuri sai ya ce ga tawana ba ka kisiri shi wannan ba Allah da ya taho yana so ya tuba zuwa ga Allah yana danka masa sai ya karba faqaddara Allah an yamuta ila lailatin qadr sai Allah ya kaddara shi wannan ba Allah sai ya mutu nan take sai zama karshen aikin da Allah ya cika masa da shi shine wannan gurasar da ya bawa wannan miskini to sai ubangiji subhanahu wataala ya umarci mala'iku su auna ayyukansa ya ka auna aikinsa na shekara saba'in da kuma wato zinar da ya ta sati daya sai aka ga cewa ayyukansa na shekara saba'in din nan ba su kai nauyin zinar da ya ta sati daya ba to Allah cikin ikonsa da nufinsa sai ce to ba ku duba ku gani me karshen abin da ya aikata a rayuwarsa sai aka ce ya dauki ya ba da sadakar gurasa sai ubangiji ya ce to ku auna ta ita kadai da wannan zinar da ya ta sace daya sai aka auna sai aka wannan gurasar da ya bayar sadaka tarin jayi wannan zinar da ya ta sace sai aka shigar da shi aljanna abinda wannan ke nunawa da tsofin ubangiji subhanahu ta'ala da karamcinsa wanda yana nuna yana nuna mana cewa duk lokacin da bawa ya yake shawarar komawa zuwa gare shi to koda ya zalunci kansa gwargwadon tubansa da makalewar ubangiji da kusantar ubangiji gwargwadon yadda ubangiji subhanahu wataala zai karɓi tubansa shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallama dan ya gwada mana muhimmancin juba, kada tuba kuma fil asl shine idan mutum ya aikata laifi to amma ko bai aikata laifi ba in ya takaita a abin da ya kamata ya yi ko in ya ji a ransa cewa ya takaita ko in ya so koma zuwa ga Allah zai iya tuba saboda abin da ahlus sunna suka yarda da shi wal jama'a ta annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama Allah ya kubutar da shi daga aikata ne shi yasa da wannan munasaba muke ƙara jaddada aqida ta ahlus sunnati wal jama'a ta annabi sallallahu alaihi tun da Allah ya koshi ya saba wa shari'a ko da wasa ne taba saba wa shari'a idan ka ga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya dawo daga ha'ayi da ya taba faɗa to in ma dai ya zanto a abin da ya shafi rayuwa ne zalla wacce Allah subhanahu wataala ya bashi ikon yin ijtihadi kamar yadda ya bawa rabuwar talikai kamar abin da ya faru a yakin badar zalla sallama ya ba da shawara inda za a zauna inda za a sauka musulmai su sauka aka samu Hubab ibn al-Munzir Allah ya kare da a gare shi ya Rasulullah wannan Allah ne yace a zauna a nan ko kuma a'a dabara ce ta yaki da makirci na yaki yadda za a kullowa abokan gaba sai ce gaskiya dabara ce ta yaki yadda za a kullowa abokan gaba sai ya Rasulullah ina da shawara mu canja bi kaza bi kaza mu zala sa kuma ya karɓa yadda kamar abin da yake cikin a wannan hadisi ingantacce zala sama da ya zo madina aka ba shi labari ana yin kilimi na dabino zala sama bai saba da kilimi na dabino a makka ba a iya abin da ya sani shi ne idan aka fara dabino aka zo aka dasa shi a jikin wani dabina ko dai su mutu gaba ɗaya ko kuma ba za a amfana ba a iya abin da ya sani a garin su kenan kuma ba abu ne da yake da alaƙa kai tsaye da ibada ko shari'a ba sai suka tambayi manzo Allah sallallahu alaihi sai ba su shawara ta abin da ya sani sai ce a an yi ma ba zai suka ce ya rasulullah ai in an yi yana yi sai ce kuma yana yi tabbas aka ce yace to ku ka fi sanin al'amuran ku na rayuwa kaga wannan ba kuskure ba ra'ayi ne wanda Allah subhanahu wataala ya bashi dama kamar yadda ya ba kowane dan adam kuma dan ya nuna maka irin saukin kan annabi sallallahu alaihi wasallam da yarwar kirjinsa ya kuma karɓi abin da aka kawo masa sallallahu alaihi wa sallam ko kuma abu da ya zanto hukunci ne Allah ya saukar kuma Allah ya canja hukuncin da kansa sai zanto babi ne na nasa ko dai ya zanto aya da aya a Qur'ani da Qur'ani ko sunna da Qur'ani ko Qur'ani da sunna a bisa maganganun malamai amma annabi sallallahu alaihi wa sallam bai taba yunkurin saba wa shari'a a kuma duk abin da kaga annabi sallallahu alaihi wasallama yayi jin har wani ya kawo ra'ayinsa ko dai Allah ne ya umarce shi da ya nemi shawara da ra'ayin sahabbansa kamar da Allah subhanahu wataala ya ce wa shawaru fil amr ka nemi su, kuma Allah ya yi sai ya ce wa amruhum shura bainahum ko kuma wani abu ne da Allah ya tsayar da wahayi saboda hikima annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama kuma ba a hana shi yayi ijtihadi akan abu don haka cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi yunkurin saba wa shari'a wannan kuskure ne magana ce cike da alaka da aqida kuma za ta iya taba aqidar mutum dangane da abin da ya shafi sallama wasu zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wannan ita ce aqida ta ahlus sunnati jamaa wanda ku ya saba haka ko ya zanto ya saba wa haka bisa jahilci wanda kuma wajibi ne a tabbatar masa da kuskurensa kuma faɗakar da shi kuma a tsoratar da shi domin taba janibin annabi sallallahu alaihi wasallam wani abu ne mai matakar muhimmanci wanda ba zai yi a ce mutum ya jahilci abin kuma a gane shi ko kuma ya zanto akwai san zuciya da san rai wanda kuma shi ma musulunci yana da abin da ya tanada game da abin da shafi san zuciya da san rai Allah ya sa mu gane saboda haka annabi sallallahu alaihi tare da cewa baya Allah ya kutar da shi daga gaburan aikata laifi amma duk da haka yake cewa ina tuba ina istighfari zuwa ga ubangiji a kullun su kaza su ɗari a wata ruwa kuma su saba'in kuma aka abdullahi dan umar Allah ya kare da a gare shi yake cewa in kun tsaya da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama sa'a daya muna kirga abin da yake faɗa da bakin sa Allahumma firli wa tub wa tub alayya Allah ka gafarta mini ko kuma karbi tuba na to saboda haka ubangiji subhanahu wa ta'ala ya shar'anta tuba domin bayansa da suka zalunci kansu su koma zuwa gare shi domin matsayinsu ya ƙara kyautata zuwa ga ubangiji wataƙila wani zai ce to shi kenan to aikin da akwai maganar tuba na iya sakewa ni ma ko da a cikin zalimin a zalimun na liyankusa yi in samu shiga aljanna to matsalar shi ne ita kuma shi kuma sabon allah yana da shigunci domin kowane sabon allah yana tare da la'ana ba wani sabon da allah subhanahu wa ta'ala yake sansa ko ya fi sansa akan duk lokacin da la'anar sako ta tabbata a kan mai sako to shi ne sai sakon ya janyo masa wani sako to ana nan kuma sai zuciyarsa ta kashe ko kuma ya samu gururi da rudi na shekar to inda yawa sabon kuma sai a cika masa da abin da ya mutu da shi sai a tashe shi da abin da aka cika masa shi to shi ya sa ya zama wajibi ga kowane musulmi mumini mai kyakkyawar aƙida ta musulunci da imani ya ji tsoron Allah subhanahu wataala ya gusa domin Allah subhanahu wataala ya shigar da mace wuta saboda ta ɗaura daura kuliya ko kyanwa ko magi a ganin ka abu ne mai sauƙi la Allah magiyar nan kashin kai mata da ba dai a faɗa ba kawai dai ta zalunce ta amma manzara suna ba mu labarin cewa an shigar da ita wuta Allah ya shigar da mutum wuta akan kuda ya kuda ya gabatar da shi a matsayin sadaka ga abin da ba Allah ba kuma Allah ya fushi da shi ya shigar da shi wuta so daga Allah zai iya fushi da kai sakamakon ka aikata abin da kai a ganin karamin laifi ne idan dai har mutum ya ci karo da tsinuwa ta laifi da la'ana ta laifi da kuma fushi na laifi saboda haka mutum yana so ya samu rahama ta ubangiji daga fara ubangiji to sai ya hanzarta wajen aikata abin da Allah subhanahu wataala yake so wanda zai kusantar da shi zuwa ga ubangiji kuma ya guji dukkan abin da Allah subhanahu wataala ya hana shi gwargwadon iko kuma ya ji tsoron fadawa cikin laifi da kuma la'ana ta ubangiji subhanahu wataala ya kuma kaunaci samun rahamar Allah subhanahu wataala ya kuma kaunaci Allah to in ya hada al-mahabbatu wal khawfu war raja to ya samu maqamatul iman wato wayannan su ne matattakalai na imani wanda sai da su ne mutum zai iya tashi ya tafi zuwa ga ubangiji ana nuna mu cewa lokaci yayi da fatan ubangiji subhanahu wataala ya samu dace Allah ya sanya mu zama bayansa na gari hada wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh shekh Umar Abdul Salam wa rahmatullahi wa barakatuh ina jin na dan takaita a farko wajen bayanin mai mara amma karatu ya kara fito mana da cewa shi ma ne tunda ya zauna da ilimi yake tabarwa kuma wahayi yake masa ba wani hayaniya ba wani shigo da wani abu wanda ke na daban na wajen ilimi so don Allah ta'ala ba ka ilimi ba ka da lokacin da za ka yi wasu zagaye-zagaye ko ka shigo da wannan ilimin kawai za ka yi ta zubarwa Allah da Allah ya saka masa da malami ne ko da shi ba don tsoron kada sa da zai taɓa da abubuwa kai na da yawa wa ta ba malamin hadisi ne sosai ko malami ne na larabci harshen larabci ya san shi fiye da yadda kuke ne kuma hakan yana fitowa da kuma kuma yana ilimin hadisi mai yawa tare da kuma sauran ilmomin da kuma hikima wanda da kuma kokari a wajen bincike kwaya da gaske karku roƙi cewa ya ce ni malami sani ina tina wani malami muka da wani sassa muka dinga da shi muna cewa shi malamin mu ne shi malamin mu ne yadda muka dawo wani ce yi a can baya muna sanar cewa ana tafi ya karanta da su amma su zo su mutu shi yana fata ku fahimci wannan yan ma na taba karanta da shi to za su daga kawai abu ne wannan wasu ne zai sa ka faɗi ka faɗi wasu abubuwa kuma na roƙon Allah ta'ala ya ja mana kwanan su suna da yawa irin wannan matasa wanda Allah ta'ala ya ba su ilimi wanda kuma wasu ba su san su ba amma mun san su inda kuma nan gaba muna fatan su zama jagororin al'umma sai shekarun ka tafiya kuma ana ƙara gamsuwa da kai da kuma karkuwa muna roƙon Allah ala ya ƙara musu himma Allah kuma ya saka musu da alkhairi malam mun gode Allah ya saka da alkhairi bisa wannan ilimi da ka bawo dan nan lokaci kan abu guda biyu don ya ƙara shiga zuciyarmu ba wai ta'aliki ba ne a cikin bayanin malam ya nuna mana cewa idan kana tuba tare da ci gaba da laifi to wannan ba tuba ba ne kamar yadda ya isa Allah ya ba da to wannan wata annoba ne wanda ta shiga cikin yan bid'a wanda lokacin da suke fari su suna hararo cewa ba ko sun saba Allah nan gaba ba za ba ne tunda akwai ka azaba suna cewa idan baka saba Allah ba fari na ka bai ci wannan da kai na fi malamai su suna fata so kaga ke fari ne ibnu kai yake cewa akwai bukatar ma in ka yi shi ka sake wani ke fari na kankare ke fari na kai na farko domin iskilanci ne wa Allah subhanahu wa ta'ala to mutum a zahiri zai nuna shi mai ibada ne amma kuma mai saba wa Allah ta'ala don kaga ayyukan da yake yi kare ba da yake ba amma wai shi ya dogara da fadi ne to kaga istighfari ko ba da amfani akwai wanda ya dan dulmiya a cikin bidiya har an ba shi matsayi a ciki ba nan gari yake ba sai dai same ni in ce shi fa mutanen nan da fahimci ba su da korona Allah ya gaggaya ne abubuwa daban-daban wanda ba za ka yi ba nan ba ke yi ya ce saboda a shi yanzu ya bar wannan abu ta kwallo ya bari sai na ce masa to idan ka bari kar ka bari da tubanka koma cikin jama'an ka samu su shakka tukunna ka zauna da su ka dinga dan samu shakka kana samu su shakka sai ka samu sun biyo ka tun daga ba sai ka bari da cewa wannan abu karna ne ga da ne da ne kuma haka din yayi har yanzu mutane sun da sun kidi ya suka dawo kuma ba a jima su akwai dan burudin su amma ba su da wani bayyana ko wani fawa a ainihin gare to duk wanda ya zauna da su zai ga irin wa'annan abubuwa fari da ake a baki ne amma ba wai ya cika shurbin shurbin tuban ba to dole ne mu yi fari tsakani da Allah ka tuba tsakanin ka da Allah cewa wannan laifin ka bar shi har abada tun a adari an ga maka wani yasa Allah ya bude iyalan sai ka niyan ba za ka sake komawa laifin ba ka kuma ta yaya za ka tuba da yin za ka koma laifin kaga ba a samu shi ba to mutum sai ya guje wannan sannan na biyu karkare na mai sabon Allah saboda kai kana ganin ka kaurace wa sabon Allah zai yi wa ga mutum yana saba Allah ta'ala a zahiri amma kuma Allah yana son sa kamar yadda malai mana bayani shi yasa shi kasance mutum nagari ne shi to bi zai alfahari da wannan ba kuma ba zai wadatanta wanda shi kuma yake saba wa Allah ta'ala saboda ne ba wayonsa bane ba dabaransa bane yasa ya zama nagari ubangiji ta'ala ne masa tawfiki ya kaure da wayannan ayyuka na sabon Allah ke sa Allah ta lace wala tusabbu aw tusabbu wa ana bimanka kar ku tsarkake nan ku Allah shine ya san waye mai tsoron Allah amma a zuciya mana ya kama da misali mutumin da giya ba yake sha a kawo shi a masa haddi a kawo shi a masa haddi sabai suka tsine masa maza da sai karku tsine masa saboda yana son Allah yana son maza da sai aka yi ba shi dan giya ne ma yana mari fa inna yuhibbullaha wa rasuluhu to kaga baka da garanti cewa mutumin nan da kake ganin yana sabawa Allah ko ka fi shi matsayi a wurin Allah don baka san yaya me a cikin zuciyarsa ba mutumin da hadisul bid'a mutumin da ya zo da fayin tasa'in da tara na sabon Allah aka ce na yi kan na alkhairi da kai a duniya ya ki ime ce babu ya manta da imaninsa amma zai aka ce akwai ga bid'a ga ga ga fayin ɗinka na imani yace Allah yanzu wannan fayil kwaya ɗaya na zai iya rinjaye tasa'in da tara aka ce za ka gani har yau ba zalunci ba duniya wani aka zo aka dora imaninsa kawai kalmar shahadansa la ilaha illallah aka a akan ɗaya sikerin yarin dayi fayin casa'in da tara na zunubai fayin casa'in da tara wanda wani ne imanin da shi amma kamar da ibn qayyim sai ba kowane mai imani ne da ya samu wannan ba kana da imani kana da salloli kana da azumi da zikiri amma za a tsora zunubanka su rinjaye kuma ladan naka ka tafi ka da yawa a kuma kaga ko wani abu da zai zama a cikin zuciyar mutum ne sai ya tsira kan da shi daga azabar Allah subhanahu sannan lokacin da Ibn bin Malik yana yi manzala kuma ya yi masa sallah shi makaho ne yake wurin yin sallah sai duk sahabbai suka zo na wannan kauyen kowa ya zo sai mutum ɗaya bai zo ba a cikin zuciya ina wani yake aka ce za ka rajulun munafiq wannan munafiki ne ai maka da shi karku bari haka fa innahu qala la ilaha illa allah yabtagi bi dhalika wajha ya fa ila ila allah yana yadda allah ya za masa sai suka ce to mun ba ina karkata wajen ina mu'amala da munafikai ina tare da munafikai wani lokaci ina mu'amala da su مبدا فيتي فان Allah حرم على النار من la ilaha اله الا الله يبتغي بذلك وجهه Allah ya ka mutum wuta idan ya faɗi ila idan zawo ba to kan duk mutum da za ce manzala sama ya shigo gari ne, kowa ya zuci kuma bai zo ba ai za a shi amma za a ce tokar ku yadda ku imani imaninsa to shi yasa mutum ko da wani abu yana sabon ala yana sabon ala tausayin sa za ka ji kamar sa. amma karka rena shi karka ji a ranka kai fi shi kai waye kai waye sai shi dan ya samu kalba a kanka Allah ya bude ka shi sa Allah ya kada ka ka tsarkake kanka Allah shi ne ya san waye mai tsoron wannan kuma ba kira ne akan cewa mutum ya zama mai sabon Allah domin waɗanda suke masu irin wannan hali su ne ƴan kaɗan mutum ya saba wa Allah kuma ya samu tsira a lahira su ne ƴan kaɗan so kai baka sani ba kai yan kaɗan, ka bi Allah da ta'ala ka da ka tsaya sunan ka nisanci zunubi sannan kuma ya kawo mana kissan wal amru bil khawatim mutum ne ya saba Allah ya saba Allah zai sadaka kawai da gurasa shi ke ne zama sau bishi masa aljanna to kaga al'amari dan adam karshen ake dubawa ba farkon ba kai da a yanzu kake ganin mutumin kirkin ne to karshen ka ya zai zama baka sani ba zai ne shi wanda kake ganin mutumin banza ne ba mutumin kirki ba karshen sa ya zai zama baka sani ba gida yanzu ya fita imani kuma zama mutumin kirki fiye da kai duk wannan abu ne na gaibu saboda abin la hawla wala ya illa billah baka da dabara baka da wani karfi sai da taimakon in Allah ya taimake kai maka tawfiki shine zaka zama wato ba bawan Allah mutumin kirki to kaga mutum sai ya daina kanka ko ne manzai ka kai na ibada ko ne wa Allah da'a ko na gane gaskiya sai zama a zuciyarka kuma kana raina kanka kar ka dauki kanka wani abu wanda yake saba Allah kuma tausayin sa zaka ci tausayin sa zaka kar ka kai shi ka abu kaza yan wuta ne waye wannan duk ba da ne don kai ba baka san ya za ka zama to wannan dai gashi yayi sabon Allah kowa zai dauka dan mutane amma kuma yayi sadaka da gurata nan ya zama dan aljanna da sauri nan baka san mu ne aiki za kai Allah ya da kai ba dan karamin aiki kana ganin sa ba wani ba ne sai Allah ya dauka darajar ka aljanna da shi ya gafarta maka zunuban kawai wanda ta shaƙi gare Allah ya gafarta maka abu ya ainihin zunubanta kuma ya aljanna matan da ta bare bare dibino ko a ɗaya tare ba yayin da tana da bukata ba su ci nasu Allah ya gode mata ya saka mata fiye da abin da ta yi sannan ya gafarta mata zuban kai kama ya aljanna da rabbi da dibino a ɗaya ta tsaga biyu ya sama zana ce ittaqin nara wa law shirki kamra ka ji tsoron wuta ko da tsakin dibino ne kai sadaka da shi tsakaninka da Allah tsakin dibino zai iya kare ka daga wutar jahannam kaga abun zuciya ne kawai ya zuciya ka take wanke ya take gare gare ya mu'amala ka da ubangiji subhanahu wataala ya yi da kai wannan karatu da ma ne wannan karatu ne mai tsada kuma ilimi ne ba mu sosai ubangiji ta Allah ya saka masa da kai kuma Allah ta'ala ya yi mana irin su na alfahari su kwai da gaske a cikin wannan al'umma muna fata Allah ba san kwana a nan gaba a yanzu ba a san su sosai ba duk an san su din matasa sun san su amma nan gaba ni na tabbata a gani san kwana za su mamu kasar gaba ɗaya ma zai da ko ina su Allah ta da ya ka musu alkhairi kuma Allah ya saka Allah ya kara mana imani so akwai ina ga tamboyi a gaba na duk da ban karanta su guda biyu ne kawai jama'a ya kuri sannan karanta su wata gida wani tambayar da farko ma da ce da Allah ta yake da minan nasihi ayan da ka jawo wa yi da kuma da minan nas lamu inni yace lamu minni alhamdulillah salatu wassalamu ala allah. wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd to ana kiranta da suna lamu kasa lamu ce da take wakiltar rantsuwa yana ɗaya daga cikin nau'in lamun-lamun da ake samun su da suke biyo bayan suna ko kuma suke biyo bayan fi'il kamar misali akwai lamun amri wacce take biyo bayan fi'il kamar Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa umman yaqabu tafaqahu wal yudu nurahum wal yaqawu bil baitil atiq sannan kuma akwai lamun ta'ali lamun ta'alil shine lamun da take nuna abinda isa kaza ya faru ko zai faru abinda isa kaza yake faruwa ko zai faru tunda tana zuwa da fi'ili mudari ne shine kaza kamar inda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ke cewa minan nasi man yashtari lahawal hadisi to anan duka zaka iya dauka zaka iya daukar ta da suna lamun ta'alil kuma za ta zo a lamun din da za mu fada a gaba li yudilla an sabilillahi bi ghairi ilmin qira'a jumhur kenan al-qurra samaniya sai zama lamun ta'aliki sun sai lahawul hadis domin saboda su fatar da mutane akwai lamun aqiba wasayura ita ma tana zuwa tare da fi'li mudari'i kamar a nan din idan ka ɗauki kira'ar ibn kasir da abu amr li yadilla an sabilillah ay yarsaka fi dhalala wa takuna lahu rutbatun aliyatun fi sai da tulamun aqida wa sayyida ya akwai kuma lamun qasam kamar nan inni lakum laminan nasihin Wani adawa sai na ta'kidu al-kalam wato abubuwa ne da ake ƙara ƙarfafa magana ga rantsuwa ga taqdimu sabar alal mubtada ga kaza ga kaza ga kaza wa Allah ta'ala Allah ya saka da kai tambaya ta karshe malai ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an ce bai taba yin laifi ba baya sabon Allah amma kuma Allah ta'ala fara su sura ce afallahu anka lima alimta to idan har mutum ya zama me ake nufi da laifi shine kin yi wa Allah ta'ala da kuma saba masa wannan afallahu an kalima adinta lahum a bisa abin da ya faru ne tsakaninsa da munafukai wayancan ka'ab ibn malik da murarat ibn rabi da hilal ibn umayya sahabbai ne mu'mini suka yi kuskure da su je yakin ka ba da suna ya kore su su kuma munafukai a suka zo suka yi ƙarya suka faɗa abin da ba haka bane da zalla su sa su yi musu izini a nan maza sa bai saba wa domin Allah domin sun faɗa masa abin da yake a zahiri kuma wahayi ne zo masa rasul sallallahu kuma ba a hana shi yin amfani da abin da Allah ya nuna masa ba inna anzalna alaykal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nas bima araka Allah wannan abin da Allah ya nuna masa a zahiri shine wannan bayan Allah tunda suka kawo uzuri a karba sai karɓi uzurin su suka zauna aka ci gaba da magana to shi yasa malamai masana balaga suka ce a nan akwai taqdimu ma haƙƙuhu ta'khir wannan afa Allahu anka a mantiki wanda aka saba maganar shafa laifi ba ta zuwa tukuna sai an sanar da kai laifi amma saboda kasancewar zuciyar annabi sallallahu alaihi wasallam kusancinta da ubangiji subhanahu ta'ala da kuma wato daraja ko kuma in ce ƙarfin tsoronsa khaufinsa sa tunda akwai abin da ake nufi ake kira almahabbatu wal khawf raja to ƙarfin tsoron da annabi sallallahu alaihi yake ubangiji ta kai zuciyarsa za ta iya bindiga an gaya masa abin kafin a faɗi afuwar da aka yi masa to dan a kaffafa wa manzo Allah sallallahu sai aka ce afa Allahu anka wanda abin da ake nufi da abuwa kuma ko dai zanto da ma'anar an kankare masa laifin an goge shi in laifi ne tunda shi ne abinda kalmar afuwa ta fi shahara afatin diyaru muhalluha ko muqamu ne da aka da a bari jama'a. ko kuma ya zanto Allah ya ƙara bunƙasa matsayinka da darajarka sai zama al'abu na girman abu da kuma abin nan da kuma ƙaru sai sun mabaddal na makana sayyi'atil da hatta afu amma dai abin da yake zahiri na aya shine afa Allahu anka na afwa lima azinta lahum me yasa kace musu su zo su zauna hatta ka bayyana laka alladhina sadaqu wata ta'lamu al-kadhibina da ka bari mana sai ka gane su suka yi ƙarya suwaye kuma suka yi gaskiya abinda mazala sama yi abinda yake tabihi a wannan wato sifarsa ta amincinsa na ɗan adam haka take hukuntawa babu yadda zai yi ba hakan abin da sa ubangiji subhanahu wataala kuma ya masa haka don a gwada maka cewa kai a matsayinka na wanda ba annabi ba idan ya zanto annabi su alaihi fi haƙƙi an masa rarauka irin wannan babu to kai kuma ka yi tasa. amma fata fata a ciki babu bujirewa ubangiji subhanahu wataala sannan ita da'a in yi wani dan istiqrari takan zama babu ita a wasu mawaƙi wanda mawaƙin suna da yawa amma dai a bar zuwa guda biyar mawaƙi na farko idan da'a ta ci karo da rashin sanin asalin mai da'a za ka ji abin da baka sani ba Allah ba zai kama ka da laifin mai isa ba kai shi to za a iya kiransa da suna isyan ko ma'asiya amma sai dai kawai itlaqi ne lugawi kawai an faɗa ne saboda ba wata kalmar da za a faɗa wacce za ta ɗau wannan ma'anar sai sai sai haka haka duk abin da baka sani ba in baka yi shi ba za a kama ka da laifin mai isa ba kai shi ba na ɗaya na biyu idan ta ci da ihtira in dai wannan ihtiram yana nan karkashin inuwar shari'a to ba a kama ka da laifin sako idan ya ci karo da ihtiram saboda abin da yake takarrara inda ulama shine al-ihtiram yuqaddamu ala Allah misalin sa kamar zalla sallama ya umarci sirna aliyu a ranar yakin sulhun hudaybiya cewa ya goge inda aka sa Muhammadu Rasulullah saboda abin da su can mutanen suka nuna nan sai na ya goge shiru yayi ya ce ba zai goge ba kaga nan ya saba amma za ka kira shi da suna sako ne saboda bin babu tawassu fi talafi lafdil isyan wa illa yana akwai musawwi abinda suke faɗa da larabci suke cewa musawwi akwai dalili da yasa ya haka saboda girman manzon Allah sallallahu alaihi a idansa wanda kuma wannan bai saba shari'a ba a kula sosai kada ka zo da ihtiramin da ya saba shari'a ya ci karo da da'a kuma ka ce ai zaka shiga da kashin wannan ka'idar wannan larura ce wa qudrat tuqaddaru bi qadariha biyu ke sannan na uku kuma adabul shi shine ake cewa al'udhr idan ya zanto akwai wahala wahalar da a iya yanayin dan adam ba zai iya tsallake ta ba banda wahalar da zaka iya tsallake ta duk wahalar da zaka iya tsallake ta to shari'a ba ta maka uzuri ba saboda almasu la almaisu la yasqutu bil masur wannan kaida su mala su koyarwa ah, to misali kamar zala salama bayan an tashi daga yakin uhud ya nemi sa'ad ibn rabi bai gan shi ba sai ce to a nemo masa shi sai abdullahi bin rawaha ya tafi sai ya gan shi a cikin jini sai ya ce manzan Allah ya ce ka zo sai ji daɗi ce a manzon Allah ba kashe shi ba ya ce alhamdulillah sai ce ka gaya manzon Allah sallama qad tu'intu 12 ta'ana ko ta'ana wa innahu qad unfidat maqatili farko dai ce ikra annabiyya min salam kace da annabi sama ina gaishe shi muka gaya masa cewa an yi min suka goma sha biyu kuma an samu inda sai na mutu har ba zai iya zuwa ba ke idan ta azzara al'am ba yadda za a dora maka nauyin abin da ba za ka iya to anan ta'azzufin ko ya zanto na zahiri kamar irin wannan ko kuma ya zanto na iya kudurarka ta dan adam ga iya abin da ya bayyana a gare ka kaga zai iya zama aljahal zai iya shigowa sannan kuma at shi ma zai iya zai iya shigowa kamar anan manzala suna iya abin da ya gani kenan in an kira wannan da suna isyan bal ma a babi girman manzala sa ba a kira shi da suna sa. ba za a kira shi da suna sako ba za ka ga masana annabi sallama suna tusa salafazi wajen mu'amalar annabi sallama me za a gaya masa don haka ko da ku a al'adar ku ga yadda kuke faɗa to in al'adar ku ya zanto wannan an karɓi irin wannan lafazin har manya ma ana iya gaya musu kenan amma yanzu akwai garin da ba za ka ce annabi ya mutu ba ma annabi sallama ba yanzu ko a jos ka je jos su mutuwa arnani suke mutuwa musulmai rasuwa suke to wannan urfi ne nasu don haka inje dai kana so a zauna lafiya sai ka kiyaye urfin shari'a ma ta hana haka suke yi kuma haka ya kamata idan haka da za ka zo a jikace musu annabi ya mutu za su ga yaya za ka ce annabi ya mutu su a wajen su ba ne bane to akwai urfin da yake am ne a shari'ance duk abin da yake zai bayi zuwa ga matsala lafazin da zai bari zuwa ga matsala to bai kamata a jingina annabi sallallahu salama shi idan haka ba za ka ce sabo ba kai sai za ga wanda suke irin dan hamasan nan masu jiya su komai za su iya faɗa su ne za ka ji suna faɗa irin wannan ai annabi ma yayi kaza wal iyadu to saboda haka kaga akwai al'ulum idza ta'azzara al'amr ba da zaka da ta'a kuma shari'a za ta iya maka hanzari wanda al-mashaqqatu tajlibu al-taysir cikin ka'idojin asbabul mashaqqa asbabul taysir akwai al-udhr wa al balwa to al-udhr din shine abiya wa wahala sannan daga cikin abubuwan da suke sa wa ta'a ya zanto ta khallafa akwai ittiba'u hawan nas mutum ya bi san zuciyarsa to wannan ba kaga shi ba shi ba ba uzuri to duk abin da kaji an ce annabi sallallahu alaihi kamar a ce abasa wa tawalla an ja'ahu al'ama wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yazzakka fatanfa'ahu dhikra amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma alayka alla yazzakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta anhu talaha kalla inna tadhkira to anan idan ka dau silsilar abin waqi'in fadan da aka yi wa manzala sa ko in ce raruka da aka yi wa manzala sallama za ka ga ai ba ba san zuciya sai ba maslaha ta shari'a ne to sai Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da wahayi ya dora shi akan mawkifin da shine ahsan wanda yana da kyau bin maslaha ta shari'a amma a wannan babu sai Allah yake ƙara sanar da shi ga ga matsayin ka nan wannan yafi kamata ka bi to dan haka mu'atabar rarauka din da Allah ya fi ba wai saboda ya yi sabo bane don haka har zai dai ka'idar nan ta cewa a bai taɓa sako ba tana nan tana musu suna cewa annaba a saga'ir suna iya yin saga'ir ita ba wannan magana in ka haka ita za ka ga har saga'ir ɗin Allah ya yayi musu suna da isma mutlaka duk wanda yake annabi a bisa aqida ta al-sunnah wal jamaa wanda kuma duk bai ci matsayin annabta ba to ba shi da garanti sai dai mun yarda cewa a cikin bayan Allah akwai wanda da wahala ka iya nuna laifin su ba wai suna da suna zai wahala ka bugi kirji ka ce kaga sai na abokar yayi laifin kaza zai iya yi amma zai iya yi ba wai shi ke nuna cewa dole yayi ba sai a kula sosai da Allah kuma da Allah a ƙarshe ina so ƙara jan hankalin mu akan wani abu a ah, musamman ga ɗaliban ilimi ilimi su kula sosai shi karatu ba jan aya da jan hadisi ne kawai karatu aya da hadisi su suke haɗuwa su gina ƙa'ida ta ilimi wanda da ƙa'ida ta ilimi din ake iya sauke ayar da hadisin a inda ya dace to shi kuma ilimi yana da yare ba wanda iya shi kuma sai malami kamar yadda kake koyon qur'ani ka iya karantawa ka koyi hadisi ka iya karantawa ka sarrafa fannoni to hatta yadda ake yare na ilimi shi ma sai ka koyi shi a wajen malam saboda haka ce wai tunda an zo an buɗe sahihul bukhari ai ka hango hadisin ka lura ai ka ma iya fassara sa shikenan sai hankalin kai tafi zuwa ga wata waya da kai ko wata waya da za ka yi ko wani kasuwanci ko wani abu har a huce wajen sai an zo hadisin da kake ganin ba baka san su ba sannan kan tsaya ka sai ka wannan akwai kuskure sosai a cikin haka da kuma rashin ladabi da tarbiyya da abin da shafi ilimi kwanan nan aka zo aka yi wata magana wallahi sai da sai da tsigar tsiga jikina ta tashi aka ce to wani ya same ni shi sufi ne ma ya ce malam wallahi tun da nake sauraron karatu guda da na malam na fahimci akan gaskiya kuke to amma kuna da kuskure daya ne akwai waɗanda akwai ba sufi ne dan shi'a ne ga ce. rikakken dan shi a amma lokaci ɗaya sai ya ilamin tubansa mun yi ta mamaki an buga da shi kuma ba wanda ya taɓa buga da shi ya kada shi akan shugo buhar sa wannan rana ɗaya sai Allah ya sa da kansa ya ilanin cewa bincike ne kai shi'a kuma ya daina kuma har zuwa yanzu yana yaƙar shi'a da yan shi'a to sai zai same ni ce malam duk wanda ya nisa a hankali ya ji karatu cika gudu na rubuwar ba suna zai san ta ce gaskiya ya ce amma ka san da yawa abin da ke hana mutane karɓar gaskiyar wani lokacin afuwa ne abin da mutum yake cewa afuwa shi ne yadda ya kamata ka isar da sakon zuwa mutane ce yanzu wani yaro ya tashi a unguwanmu a kan maulidi ya tashi yana cewa waye ce ma a ci allah ya ce a so an daune allah bai taɓa cewa a so an ai biyayya ya ce wallahi da ya faɗa zai zina ciki na yayi wani abu ce ta yaya ce ai al-. sai ya ce wai an tarbe shi ai ya ce malam Jafar ya faɗa mun ce to ko ne bai ji mai malam Jafar ya ce ba bai fahimci siyakin da malam Jafar ya kawo magana ba ko kuma malam Jafar ne ya faɗa inda a ce bisa kaddara malam Jafar ya faɗa haka sai a gyara a ce ba haka ba watakila sai na tuno na taɓa cin wata lantarki ta malam Jafar da yake magana akan yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam biyayya abinda wani jafar ya ce a ƙur'ani gaba ɗaya duk sanda Allah zai maganar yi wa annabi sallama san annabi sallama yana magana ne da yaren biyayya sai ce duk wata aya da za ka fitar da kaunar annabi sallama za ka ga da biyayya take don ya tabbatar maka da cewa duk yawan san ka in dai ba biyayya san ba zai amfanar da kai ba domin muhimmancin san muhimmancin biyayya amma ba wai a ce wai gaba ɗaya qur'ani ba yadda aka ce a so nan ba A ilai ku kullin kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalukum tawtum wa masakin tawtunaha wa tijaratun tafshawna kasala wa masakin tardawna a ilaykum min Allah wa rasulihi wa jihadin ko iya wannan ayar kadai za isa ta maka cewa kauna da sama to ana gabatar da ita akan ku kuma kauna da ban muhabba mutaba'a da to hatta ma ya kamata na karatu ka tsaya ka tantance su malaman faɗa musamman malaman da suke koyar da izini. wa'azi yana da matukar muhimmanci al'umma ba za ta daidaitu ba sai da wa'azi har da yana suna zuwa wa'azi imam ahmad yana zuwa ya saurari wa'azin muhammad ibn mus'ab yana zuwa ya saurari wa'azin bishar ibn al-haris al-hadi waɗanda duk su kai shi malinta ba kuma sun kware a wa'azi amma a nagarta da ƙarfin hadisi biya su a zuhudu ma da bishir ya rasu imam ahmad daina ya kan zuhudu ya ce ai matan zuhudu tun da bishir ya rasu amma ana magana ilimi da nagarta da aminci su ma ahmad su ne a kan gaba to amma da aka bukatuwar mutane zuwa ga ilimin da karatun ta fi bukatuwar su zuwa ga wa'azi domin galibi ilimi yana ka wa'azi wa'azi ba ya cika ka ilimi ba to amma da za a ce gaba ɗaya kowa ya zama malami ba masu wa'azi to da an shiga uku an lalace domin da hikima ake yin wa'azi da iya magana don haka lokacin da ake kambama ilimi ba wai ana kushe wa'azi bane a ce a daina ina in aka daina wa'azi kuma za a shiga cikin bakala da yawa dan akwai abin da duk ilimin ka wani mutum zai zo ya maka wa'azi cikin dan takaitaccen lokaci sai ka ga wa'azin ya caja ka ya sa ka ka dawo kan tafarki mai yanci to amma ilimi ya fi wahalar rikewa shi yasa salaf suka fi mai da hankali a kansa imamu malik ko yahya laifi Allah ya rasa ma al-musmuni yake cewa mun taso tun daga andalus muka hau jirgin ruwa tun daga tsarabulus ta andalus kenan ba ta libya ba ya ce har muka zo madina da wani matashi duk inda muka tsaya a wata tasha sai ya tashi ya tsaya ya yi mana wa'azi duk ya burge mu muna ta jin daɗi har sai da muka zo madina muna zuwa madina an yi sallah a masallaci sai ya tashi zai wa'azi sai muka ga manyan sun tashi sun fita sai muka ga yara suna jefo masa dutse ya ce to sai zama farkon abin da muka tambayi malik da muka je wajen sami isa a garin ku ake haka wannan ibn al-jawzi Allah ya tsara ya kawo wannan kisa a qadiyar ya kawo ta da sauran da yawa da sunna sai ya ce ah. sai imam malik to ai abin da manyan suka sun kyauta abin da yaran suka yi sun kyauta sai ya ce sai suka ce to ah, magabata akan me suke haduwa sai ya ce kanu yashtabuna ala fiqh in ka gama magabata sun taru to ilimi ake bayar don ya na maka mahimmancin zama a halkar da ake koyar da karatu tsagwaransa ya fi wahala shi yasa abin aka zo in dai karatu na gaske ake za ga wani yana dan gyangyani wani yana hamma wani yana duba agogo to da wanda yake gyangyadin da wanda yake hamma da wanda yake duba agogo duk wajibi ne a gare su su mai da hankali su riƙe hatta yaran da malamin yake magana da shi domin yaran malamai daban yake ba kuma wani wanda ke tashi daga bacci ya ji kawai an masa wahayin ya iya yaren su sai ya zauna da su yau da gobe sai ya hatta magana su ma Allah ya sa mu dace assalamu alaikum Allah ya sa ka da dai Allah kuma ya sa da nan wannan da sa a cikin mizanin da wani wannan kasawa da samu da yake da shi ko ya da sa ka da kai akwai